to to na yi matukar farin ciki da samun wannan lokaci domin in tattauna da ku a kan irin nasarorin da muka samu a tun lokacin da na karbi shugabanci ko kuma jagoranci na 'yan sanda a jihar kano a halin gaskiya mun samu nasarori da yawa saboda muna bin ka'idoji da kuma hanyoyi da shi mai girma inspector general of police ya nuna mana kuma cikin ikon allah <clears throat> ƙoƙarinmu na mu tabbatar da cewa an samu nasara a kan tsaro a kano mun samu nasarori da yawan gaske a misali mun samu a 'yan fashi da makami mutane 27 mun kuma samu masu garkuwa da mutane goma sha hudu mun samu masu zambo da cutar jama'a mutum shida mun samu masu eh, sayar da kwayoyi a jihar kano mun samu mutum uku ainihin manya-manyan masu sayarwa kuma mun samu barayin motoci guda biyar sa'an nan kuma mun samu eh, masu tada zaune tsaye ma'ana masu wannan masu amfani da wukake don karɓon ko wayoyi ko kuma dukiyoyin jama'a mun samu mutane 46 a hakanan kuma mun sun yi sa'an samun bindigogi ak-47 guda shida da harsasai sa'an nan kuma mun yi kokari mun samo motoci guda goma sha shida wanda aka sace sa'an nan mun samu a daidaita saunan guda uku sa'an nan mun samu mashin mai kafa biyu mun samo tara sa'an nan mun samu wukake da adduna irin takobi dinnan mun samu 36 ah, kuma jiya-jiyan nan mun samu masu sai da masu kawo ah, wiwi mun sami ah, wanda suka kawo wajen irin fasil na mai kama da biredi mun samu guda 130 wanda kudin shi ya kai miliyan biyu da dubu ƙwayoyi waɗanda ko kuma magunguna wanda sun riga sun gama aiki amma muka kama wani yana canza musu kwalaye domin ya sake shigar da su kasuwa shi ma allah ya taimake mu mun kama shi saboda ina matukar godiya ga gwamnatin jihar kano da irin gudanar da take bamu sa'an nan na yi godiya ina kuma godiya ga mutanen jihar kano gaba ɗayansu da ku 'yan jaridu saboda irin guduman da kuke bamu